قابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani akan fa'ida ta saba'in da bakwai cewa zikiri ya fi addu'a ambatan Allah da yabansa ya fi a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a inda yake ci gaba da mana bayani akan cewa shi yasa ita kanta addu'ar da mutum zai yi ya roƙi Allah idan ya mata shimfiɗa wacce take ta yaban Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi amsan wannan addu'a saɓanin kawai mutumin da kawai zai zo kawai fara Allah ban kaza ba tare da ya yi shimfiɗa ba shimfiɗan nan ta kasance ta yaban Allah da yi ma Allah kirari da faɗin sunayen Allah mafiya kyau da faɗin siffofinsa waɗanda suka fi daraja to shine sai yake a ci gaba da misalan da yake buga mana sai cewa minhu daga cikin irin wannan gabatar da yaban Allah kafin a roki Allah domin addu'a kai tsaye kawai ta cilla ta tafi hadisu buraidatul aslamiyyi hadisin sahabin annabi sama buraidatul aslami alladhi rawahu ahlus sunani wa ibn fi sahihihi wanda ashabu sunan suka ruwaito shi a cikin sunan ɗinsu sannan kuma al-imam ibn hibban al-busti shi ma ya ruwaito a cikin sahihin sa at-taqasim wal anwa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ياج ونمتن ينا الدعاء وهو يقول سينا سوى الدعاء تاسع اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد النبي صلى يجي صحابي بغيدة يجي ونمتنينا الدعاء يبود الدعاء سيتي اللهم يا الله إني أسألك لليني إنا غوقنك بأني دو مني أشهد إنا شيدا أنك أنت الله كيني الله la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al'ahadu kai ne wannan ƙwara ɗaya tilo ɗin kai kaɗai al'ahad as-samadu kuma kai ne wanda ake nufinsa da bukata ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda imam tabari ya wuto a cikin tafsirinsa ya ce ya fassara as-samad da السيد القائم بنفسه المقصود بالحوائج wanda ya kasance a sayyid jagora Alƙa'imu bi nafsihi wanda ya tsayi da kansa al-maqsudu bil hawa'iji wanda duk wata bukata shi ake zuwa wajensa a roƙa a wajensa ake roƙon bukata ya biya to shine as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahadun sannan babu wani kwara ɗaya a cikin mutane ko a cikin aljanu ko a cikin halittunsa gabaki ɗaya da za a ce shi tamkarsa ne kufu'i shi ne tamka wanda za a ce daidai kuke Allah bai da wannan yi shimfiɗa in mun lura za mu ga ƙulhu allahu ahad ce ya markaɗe ta a cikin wannan addu'a faqala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutumin yana addu'a sai ya ce laqad da'a awsa sa'ala Allah bismihi al wallahi wannan mutumin ya kirayi Allah da sunansa wanda ya fi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda in aka roke shi da shi sai ya amsa wa idza su'ila bihi a'ata in kuma aka roke shi sai ya bada in aka roke shi da wannan sunan sai ya bada in aka yi addu'a da shi sai ya amsa ku duba sirrin da ke cikin wannan shi yasa yin addu'a mutum ya fara shimfiɗa da abin da yake yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wata shimfiɗa ce mai girma da kama ƙafa mai kyau da mutum zai domin addu'arsa kai tsaye Allah subhanahu wa ya amshe ta wannan ma na nuna maka falalar zikiri akan addu'a wannan hadisi ne sahihi وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أنس رضي الله عنه يا كسن شتا غدا النبي صلى الله عليه وسلم أزوني ورجل يصلي شيغا ونمتن ينا الدعاء ثم يسلى كي ثم دعا سنن الدعاء daga cikin addu'a ta sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم mutumin nan da ya gama addu'a sai ya ce da ya gama sallah ya daga hannunsa yana addu'a ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka lallai ina roƙonka ni ina roƙonka bi anna laka alhamda cewa yabo na kai kai kadai ka cancanta ai maka yabo da irin yabon da ka cancanta da shi la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai almannanu kai ne wanda ka kasance mai baiwa kai ne almannan badi'us samawati kai ne wanda ka kagi sammai wal ardi da ƙasa ba ta wani ka kwaikwaya kai taka ba kai ne kai shine badi'u ya zal jalali ya ma'abuci daraja wal ikrami da kuma darajantarwa kai kana da aljalal sannan tukurin shine al ikiram ɗin ai kana karamta bayanka kana darajantar da su kana ba su matsayi kana musu kyauta kana musu baiwa to kun ya siffanta Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa ya hayyu ya wanda yake rayayye يا قيوم يا وند قمي طيدة كنسا القيوم تشيلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نصم يجوانا باوا ان الا ينا الدعاء شيء النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الاعظم حقيقة يا كرا يا الله دسونا سواندي في جرما الذي اذا دعي به اجاب wanda in aka roƙe shi da shi sai ya amsa wa su ila bihi a'ata in kuma aka roƙe shi da shi sai ya bada wannan malamai sun yi istinbati a cikin waɗannan hadisan ashe dukkan waɗannan addu'o'in suna cikin ismullahi al'azam shi yasa ismullahi al'azam ba abu ɗaya bane al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi wa afa anhu yana faɗa yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye wasu abubuwa ya ɓoye lailatul qadr saboda mutane su tashi su ibada su ibada duka watan ramadan kasuwa ga wata rana kwara ɗaya su ce ita kaɗai ce lailatul qadri kenan sai ya zama ba su ibada sai wannan ranar ta zo sannan na biyu Allah subhanahu ya ɓoye ismullahi al'azamu sunan Allah wanda ya fi girma saboda me saboda duka mai nutsu a cikin sunayen Allah al-husna mu san ma'anoninsu mu san su sannan mu roƙi Allah subhanahu wata'ala da su amma waɗannan hadisan guda biyu sun zo sun faɗan mana waɗannan to amma a ciki ai ba sunan Allah ɗaya kawai aka faɗi ba an faɗi al'ahad sunan Allah ne a waccan addu'a ta farko as-samad sunan Allah ne waɗannan sunayen Allah ne guda biyu al'ahadu samadu sannan a nan an faɗi sunan Allah almannanu an faɗi sunan Allah badi'us samawati wal ard an faɗi sunan Allah zul jalali wal ikram an faɗi sunan Allah alhayyu an faɗi sunan Allah alqayyum to kun ga shine wannan so da abin da ake bukata shine yi nutsu a cikin amfani da sunayen Allah maɗaukaka mafiya kyau masu tsarki a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da su amma waɗannan addu'o'in guda biyu annabi sama ya faɗa balo cewa akwai ismullahi al'azam a cikinsu sau daga in mutum zai yi addu'a ya fara shimfiɗa da irin waɗannan addu'o'in fa akhbaran nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna du'a lalle addu'a yustajabu ana amsa ta iza ta kaddama hu haza sana'u wa zikiru idan wannan ambatan da kuma wannan yaban da jinjina suka gabace ta Allah kai tsaye zai amshi wannan addu'a wa annahu ismuhu al'azam kuma lallai wannan addu'ar ita ce sunan Allah maɗaukakin sarki wanda yafi girma fa kana zikrullahi sai ya kasance ambatan Allah mabuwayi da ɗaukaka wa sana'u alaihi da kuma yabansa an jiha ma talaba bihi al-abdu hawaijahu sai ya zama waɗannan suka kasance su ne mafi cin nasarar abin da bawa zai roki Allah subhanahu wa ta'ala biyan bukatunsa in mutum ya wannan addu'ar to ya wata shimfiɗa da ake fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zai karɓi addu'arsa da sharaɗin ya cika sauran sharaɗa domin addu'a tana da sharɗoɗi amma wannan na ciki iyaka wannan gabatarwar tana ɗaya daga cikin alamomi da za su sa Allah ya karɓi addu'an mutum akwai sauran shariɗa daga ciki akwai cin halas kowa ya sani daga ciki akwai al ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل wannan yana ciki wa hadhihi fa'idatun ukhra wannan wata fa'ida ce ta daban min fawaidi zikri was sana'i daga cikin fa'idojin ambatan Allah da kuma yaban Allah mecece ita annahu yaj'alu du'a mustajaban ashe daga cikin fa'idojin zikiri da duk malam bai ambace su a baya ba can kenan wannan fa'ida za ka iya cewa ita ce alfa'idatu saminatu was saba'una fa'ida ta saba'in da takwas duk da cewa bai sarraha ta a haka ba mun gane ku kalla da kyau a naku bai ce alfa'idatu bai ce a saminatu was saba'un ba ko ya ce daga as-sabi'atu was saba'un ita ce yake mana bayani kanta namu a kwafi na as-sabi'atu was-sab'un الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وأن وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته nan yana bambanta mana tsakanin addu'a'u da Azikir ita ce fa'ida ta saba'in da bakwai mun gane fa'ida ta saba'in da takwas ita ce wannan anna zikira ya ja'alu du'a mustajaban mun gane to shine yace wa fa'ida fa'idatun ukura wannan wata fa'ida ce ta daban min fawaidi zikiri was sana'i daga cikin fa'idojin zikirin Allah da kuma yaban Allah annahu yaj'alu du'a mustajaban ashe zikiri na sanya addu'a ta zama mai ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah faddu'a'ul ladhi ta ƙaddama dhikru duk addu'ar da ambatan Allah ya gabace ta wasana'u da kuma yabon Allah abbalu wa aqrabu ila ijabati ita tafi kusa afdalu tafi wa aqrabu tafi kusa ilal ijabati da a amsa ta min du'a'in dua mujarradi daga addu'ar da take gaya addu'a gaya ita ce addu'ar da aka yi ta ba a ambaci Allah a farko ba ba a yaba Allah ba ba a ma Allah kirari ba haka nan kawai shi kenan malam ibn qayyim zai buga mana wani misali nan ga wallahi masalul a'la yace kai ne ka zo ko baba ne yaro ke neman dan shi ke neman wani abu a wajen shi to da zai dan hada da wasu gwalangwasai haka da wasu maganganu masu daɗi yayi shimfiɗa sai an fi saurin bashi fiye da kawai zai ce ma baban ba ni kaza haka mata mai hikima idan tana buƙatar wani abin hannun mijinta ya fita daga hannunsa ya dawo hannunta to sai ta shimfiɗa sai ta gidan da nan mijin ya bata takan zaɓi wani lokaci mai da mai kyau ƙila sai ta ƙaddama mashi wani abinci mai daɗi sannan sai ta zo sai ta faɗi buƙatarta nan kawai bai san lokacin da zai ce ya ma yi mata ba abinda ta nema sai ya lullunka mata to walillahi masalul a'la saɓanin wanda kawai zai zo ya ce bani izan ba ila zalika ikhbaru la'abdi bi halihi idan bayan wannan yaban da aka Allah sannan bawa ya riɓanya ko kuma ya danganta bayan ya yabi Allah ya danganta ikhbaru abdi bi halihi shi bawan kuma ya faɗi yanayinsa wa maskanatihi da cewa shi mara shi ne wa iftiqarihi kuma shi mabukaci ne wa atirasihi kuma ya yi ikirarin haka a gaban Allah ku duba in kuna karanta waƙoƙin yabo na mawaƙa irin su almutalabbi a zamanin su yadda suke yi sai sun yi yabo sun yi yabo sun yi yabo sannan suke ba suke gabatar da suke gabatar da bukatun su wata rana saifu daula yayin ya zai fita almutanabbi yana son ya samu wani abu a hannunsa ya ce aina az'amta ayyuhal humamu nahnu nabtur ruba wa anta alghamam yace kai mutum mai da yace yace ya kai mai daraja ina kai niyyar tafiya ne nahnu nabtur ruba wa anta alghamam mu ne fa yan tsirrai yan kanana kanana da basu gama fitowa ba wa anta al-ghamam kai kuma kai ne girgije to kaga ba zai san lokacin da kawai sai dai kawai ya ji yana zubo masa ba to mutum ya faɗi bayan ya yabi Allah sannan kuma sai ya nuna cewa shi makaskanci ne ya nuna matsananciyar bukatar da yake ciki ka ɗauko a ƙur'ani yadda ƙur'ani yake koya mana wallahu al-ghani wa antumul fuqara wallahu wa antum la za ka yi addu'a ka ɗau in waɗannan sigogin ka sa su Allahumma anta al-alimu Allahumma alim al wa shahadati Allahumma allimna waɗannan makamantan irinsu to dan da nan da mutum ya addu'a sai Allah subhanahu wa ya karbi kana ablagha fil ijabati wa abbala sai wannan ya fi kasancewa ya fi kaiwa matukan a amsa masa wa abbala kuma ya fi sai da ka faɗi bukata ka kai ba Allah sannan ka faɗi matsayinka kai kaskantacce ne ka yabi Allah da ɗaukaka kai kuma ka siffanta kanka da kaskanci ka yabi Allah da wadata ka siffanta kanka da talauci ka yabi Allah da ilimi ka siffanta kanka da jahilci to kai tsaye da kai addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka nan ba wajen tsayawa ba ne amma dole mu tsaya mun dawo ma ma san yadda zamu wallahu alam wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi